أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يو هدو كنان وتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دا دري هدو دا 31 wanda ta yi daidai da sha hudu ga watan takwas na shekara ta dubu biyu da goma ta miladiya a <clears throat> za mu yi tafsiri na kwana hudu kenan a cikin wannan wata mai albarka a cikin tafsirinmu da muke na suratun nisa akwai tambaya guda daya yau da aka rubuto a wannan dan uwa yake cewa yana so a yi masa bayanin idan ana kiran sallah me ya kamata ya ce domin ya ce ya ji wani malami ya ce idan ladan ya ce a ashadu anna muhammadar rasulullah kar na ce sallallahu alaihi wasallam har sai ya gama kiran sallar sannan zan faɗi haka sannan wasu kwanaki kwanaki ne aka ce an haifi wani to sannan waɗanda kwanaki ne aka ce an haifi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sha biyu ko tara ko kuma sha ɗaya a tambayar ka ta farko game da abin da ake faɗa na kiran sallah annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya shi ya koyar da mu abin da mu faɗa ana kiran sallah a kamar yadda ya zo a hadith a hadithin abdullahi ibn amr bin al-as idza sami'tumul mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqul idan kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah to ku faɗi irin abin da yake faɗa bayanin wannan ya zo a hadith a wani hadith na jabir ibn abdullah wanda ya ce idan ƙalal mu'azzin Allahu akbar Allahu akbar faƙulu Allahu akbar Allahu akbar in ya ce Allahu akbar Allahu akbar kuma ku ce Allahu akbar Allahu akbar idan ya ce ashadu an la ilaha illallah ku ce ashadu an la ilaha illallah in ya ce ashadu anna muhammadin rasulullah ku ce ashadu anna muhammadin rasulullah in ya ce hayya ala sala ku ce la haula wala quwwata illa billah in ya ce hayya ala falah ku ce la haula wala quwwata illa billah in ce Allahu akbar Allahu akbar ku ce Allahu akbar Allahu akbar in yace la ilaha illallah ku ce la ilaha illallah to sannan ya zo a hadith din Sa'ad ibn Abi Waqqas bayan ya ce la ilaha illallah sai mutum ya ce wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan rasulullah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya sannan ya zo kuma a hadith ɗin abdullahi bin amr bin al'as idan kuka ji an yi kiran sallah in mai kiran sallah ya gama kiran sallah ku yi salati a gare ni sannan ku roƙa min wasila to saboda haka bayan mutum ya yi wannan ya yi kalmar shahada ya yi raditu billahi rabba ya zuwa ga ƙarshe sai kuma ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam irin wanda manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim har ya zuwa ga ƙarshe sannan ya roƙa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wasila wanda shine Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salati al qa'ima ati muhammadani al wasilata wal fadila wa ba'athu al maqam al mahmud in ka ƙara da innaka la tu innaka la babu laifi kamar yadda zo a cikin wata riwaya in kuma ka tsaya wab'athul makamal mahmud alladhi wa'adta wanda shine mafiya yawan hadisai suka tsaya a kai ya wadatar sannan kuma ka roki Allah abin da kake so an ruwaito Abdullahi dan Umar shi yana roƙon Allah al'afiya yana cewa Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah bayan kiran sallah wannan shine abin da sunna ta koyar da abin da mutum zai yi bayan kiran sallah idan kuma a kiran sallan asuba ne inda zai ce as-salatu khairum minan nawm to sai ka koma ya zuwa ga asali inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faqulu mithla ma yaqulu almu'adhdhin ku faɗi irin abin da mai kiran sallah yake faɗa dan haka in yace as-salatu khairun minan nawm sai kai ma ka ce as-salatu khairun minan nawm hmm. ba kamar yanda waɗansu suke cewa ka ce sadakta wa bararta wa wani ne ba wannan wani abu ne ƙari da mutane suka kawo haka kuma idan wajen kira wajen iqama ne shi ma ka faɗi irin kwatankwacin wannan duk da yake an rawaito daga waɗansu malamai kamar imamu ahmad ya kasance yana cewa yayin da ake yin ikama mutum ya shagaltu da yin addu'a tunda lokacin da Allah yake karban addu'a amma saboda ganin kan cewa shi kansa kiran sallah ai ita kanta ikama an kira ta kiran sallah don haka mutum kamata yayi sai ya amsa kamar yadda ike yi ga mai kiran sallah wato ya amsa irin kiran sallah din abinda mai mai ikama yake faɗa shi ma ya faɗa amma in ya zo wajen qad qamatis salah ba zai ce aqama Allahu wa adamaha kamar yadda ya zo aka ruwaito ake faɗa ba domin hadisin bai inganta ba shi ma dai ya ce kad qamatis sala kamar yadda mai kiran sallan yake faɗa domin ya aiki da wannan hadith na Abdullahi bin Amr bin al-As amma wannan wani abu ne daban kaga bai zo ba a cikin wannan la hadisin Abdullahi bin Amr bin al-As wala hadisin Jabir wannan wato kamar ɗabi'ar hausawa ce da idan kai abu akwai 'yan anshi masu anshi ka faɗi farkon mawaƙi ya faɗi farkon a ƙare shi masa wato tun da to in ma ka ce in baka ce in kai baka ce a an allah ilaha illallah din ba me ma'anar ka ce wahdahu la sharika la kai baka faɗa ba wahdahu la sharika lahu jumla ce wacce ke jumla ce ta hali a jumla haliya ce ba jumla ce mufida ba alhal yana buƙatar sahibul hal yana buƙatar jumlar da za a ambata in ka ce amma kawai ka ce wahdahu la sharika lahu halin kasancewarsa shi kadai babu abokin tarayya a gare shi kai baka faɗi la ilaha illallah din ba amma ka faɗi wannan halin saboda haka ba shi da bigire wannan kuskure ne kamar yadda kuma ko kuma in sun ce in ladan ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ka ce sallallahu alaihi wasallam eh. an batan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ane masa salati to amma a wajen kiran sallah annabi sallallahu alaihi wasallam cewa in yace a shaidu annan Muhammadu rasulullah kai ma ka faɗi kwatankwacin sa tunda zaka yi salatin a ƙarshen kiran sallah na ha gama zaka yi salatin la'alla shi wanda ya gaya ma wannan mai tambayar abin da yake so ya nuna masa kenan cewa salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai bayan an gama kiran sallah ake wanda yake wannan daidai ne haka ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi idza sami'tumul mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya fa'inna فإنه من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة yace idan kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah ku faɗi kwatankwacin abin da yake faɗa sannan ku yi salati a gare ni domin wanda ya yi salati a gare ni sau ɗaya Allah zai yi salati a gare shi sau goma saboda haka wannan shine yadda ake yi kamar yadda muka kamar yadda wannan bayanin ya zo kuma duk wanda yake son ƙarin bayani sai ya riko da wannan littafin hisnul muslim na addu'o'in nan da ake yi ya bayyana dukkan addu'a da ake wajen ta zo a cikin sunna a lokacin da munasaba daban-daban wanda yana daga ciki yayin da ake yin kiran sallah mutum ya koyaushe a kokarin bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ga nan ilimi na sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ɗashi ake sai sauƙaƙa shi ake yi wannan littafin da an fassara shi zuwa yarukan duniya masu yawa an fassara shi zuwa hausa an fassara shi zuwa turanci an fassara shi zuwa yarabanci an fassara shi zuwa yaren indiya yaren chinese kusan yare dai da wuya ka samu wani fitaccen yare da ba a fassara wannan littafi zuwa ga gare shi ba saboda haka mutane su koma ya zuwa gare shi su koma ya zuwa ga dukkan abin da za a san sunna ta wannan hanyar domin mu yi riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya rayar da mu kanta ya sanya mu mutu akanta wa sallallahu wasallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in a za mu tashi aya ta 59 kenan نعم بسم الله ونعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أتينوا ta'ala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ati'ullaha wa ati'ur rasul ku bi Allah ku bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ulil amri minkum da kuma ma'abuta lamari daga cikinku fa in tanaza'tum fi shai idan kun yi jayayya a cikin wani abu ko menene farudduhu ila Allah ku mayar da shi wajen Allah war rasul da wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun kasance kuna yin imani da Allah da ranar lahira zalika khairun wa ahsanu ta'wila yin haka wancan yin haka din wato mayar da hukuncin ya zuwa ga Allah da manzansa yayin sabani khairun wannan shine yake mafi alkhairi wa ahsanu ta'wila kuma mafi kyawu a wajen abin da al'amura suke komawa wato mafi kyawu a wajen kyakkyawa mafi kyau a wajen akiba bayan Allah ya yi umarni ga masu mulki ma'abuta rukon amana mai nauyi kan su mayar da amana ga ma'abutanta wato su bayar da haƙƙi ga masu shi kuma yayin da suke hukunci tsakanin mutane su hukunci da adalci to sai kuma Allah ya fuskantar da fitsabi ya zuwa ga mabiya kan su kuma su yi da'a ga waɗanda yake suke da mulki a kansu Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani ku yi da'a ga Allah ma'anar da'a ga Allah shine wato bin alƙur'anin Allah ku hukunta alƙur'ani a kanku ku bi abinda kuka samu a cikin alƙur'ani wannan shine da'a ga Allah wa ati'ur rasul ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yi biyayya gare shi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine bin umarninsa yayin da yake da rai abinda ya faɗa a mayar da al'amari gare shi sannan a hukunta umarninsa bayan mutuwarsa kuma a hukunta sunnarsa shine bin umarninsa da ya zo a cikin sunna sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko kuma abin ya aikata ko kuma abinda aka yi a gabansa ya tabbatar da shi bai yi inkari ba shine a sunna al-qawliya was-sunna al-fi'liya was taqririya duk wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam wa ulil amri minkum da kuma ma'abuta al'amari daga cikinku al'amari da ake nufi a nan wajen abinda ake nufi su ne waɗanda suke ma'abuta bayar da umarni wanda suke yin umarni a bisu al'amru a nan wajen kishiyar annahayu ne waɗansu sun ce abinda ake nufi da al'amari a nan wajen shine sha'ani wato lamarin al'umma wanda lamarin al'umma yake hannunsu dukkaninsu ma'anar ɗaya ne waɗanda suke jibintar lamarin al'umma su ne waɗanda yake kuma suke jibintar su bayar da umarni ga al'umma a yi umarnin a bi su akan wannan umarni da suka bayar saboda haka ulul amr abin ake nufi su ne shugabanni waɗansu mutane sun ce abin ake nufi shugabanni masu wato masu yin masu jibintar jagoranci wanda suke ba da umarni a yi su ne al'umara don daga nan ne ma aka samu al'amir wanda yake ba da umarni suka ce abinda ake nufi da ulul amr al'umara waɗansu kuma suka ce abinda ake nufi da su sune al'ulama malamai sahihi abinda masu abinda malaman tahqiqi wajen tafsiri suka tabbatar kamar su alqadi ibn al-arabi da alhafiz ibn kathir shine cewa ya haɗa dukkan guda biyu ku yi ga malamai ku yi da'a wato ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da majibinta lamari a kanku su ne malamai da shugabanni domin malamai Allah ta'ala ya ce a tambaye su in ba a sani ba ba me fa'idar a tambaye su in ba dan a aiki da tambayar ba saboda haka nan Allah ya yi umarni da a yi da'a gare su kenan domin Allah ta'ala ya ce fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamu kuma Allah ta'ala ya ce laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihim al ithma wa aklihim as suhud me yasa ar-rabbaniyun wato shugabanni daga cikinsu wanda suke musu jagorancin addini shugabannin addini wal ahbar da kuma malamai ma'abuta sanin littafin Allah yanhahum ba su hana su saban Allah ba wato a cikin yahudawa waɗanda Allah ya ɗora musu nauyin hana al'umma yin amru bil ma'ruf da nahyu anil munkar sune ar-rabbaniyun wal ahbar kamar al'umara wal ulama saboda haka a cikin al'umma a cikin al'umman musulmi abinda ake nufi da ulil amr wanda Allah ta'ala ya ce ai da'a a gare su ne al'umara wal ulama wato malama shuwagabanni da kuma malamai wanda sune ake ce musu ahlul halli wal aqd sune masu kullawa masu warwarewa su ne waɗanda in suka haɗu suka ce al'amarin al'umma haka zai tabbata suka zaɓi mutane suka zaɓi shugaba to ya lizimci sauran mutane su yi ɗa'a kan su ma su yi ga wannan shugaban in kuma suka cire suka warware suka sauke to su ne sauran al'umma za su yi musu ɗa'a kan su bi su wajen sauke wannan shugaba ɗin wannan su ne ake ce ma ahlul halli wal agab biyayya a gare su ta samo tushe daga biyayya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin nan umarnin Allah ta'ala ya ce a Allah ku bi Allah ya ce wa ati'ur rasul ku bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma wajen ulil amr bai ce wa ati'u ulil amri ba cewa yi wa ati'ur rasul wa ulil amr domin ya nuna cewa akwai bambanci tsakanin da'ar Allah da da'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk Allah ya ce yayi nassi da akan ayi musu da'a da kuma da'a ga wulatul amr da'a ga Allah da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutlaka ce babu wani kaidi a kowane hali dole a bi Allah dole a bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ulil amr za a bi su ne da da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah cewa ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ulil amr wato ulil amr za a bi su ne idan sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah da manzansa shi yasa kaga a wani wajen Allah ta'ala ya ce wa atiullaha war rasul ya ayyuhal ladina amanu atiullaha war rasulahu wala tawallaw anhu kaga sai ya ce ku bi Allah da manzansa ya hada su tare domin da'ar Allah da da'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin su daya wajen cewar ba tare da wani kaidi ba ake bin Allah ake bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ayar ita ce ta nuna wajabcin bin sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da hukunta sunna a kanmu kamar yadda za mu bi alkur'ani haka za mu bi sunna idan ka bi alkur'ani ka ce ba za ka bi sunna ba to ka yi inkarin alkur'ani tunda alkur'ani shi ce ka bi sunna kamar yadda allah ta'ala ya ce a bi shi ba tare da wani ƙaidi ba mutlakan haka zalika ya ce a ci abu manzan allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da wani ƙaidi ba tamkar kai ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana hango 'yan ƙur'aniyun masu cewa alkur'ani za a bi banda sunna yayin da yake faɗa a cikin wani hadisi ingantacce wanda al-miqdam ibn ma'adi karib ya ruwaito yace yushiku ahaduku ya kusa ta ga ɗayan ku shaba'ana ala karikatihi ya ci ya ƙoshi ya gida a gefen jikinsa ya atihi amrun min amri umarni daga cikin umarni na zai zo masa mimma amartu bihi wanda ne umarni da shi auna nahaitu anhu ko kuma ne hani ga barinsa ya ƙulu ma nadiri ya ce ba mu san wannan ba ma na fi kitabillahi min halalin istahlalna abinda muka samu halal ne a cikin littafin Allah sai mu mayar da shi halal wa ma na fi min haramin haramna abinda muka samu a cikin alkur'ani haram sai mu mayar da shi haram annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa ala to ku tattaro hankalinku ku ji wa inna ma harrama rasulullah mithlu ma harrama Allah abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi tamkar abinda Allah ya haramta shi ne a wani hadisin yake cewa ala wa inni utitul qur'ana wa mithluhu wa mithluhu ma'a ku tattara hankalin guji an bani alqur'ani da abinda yake tamkarsa tare da shi shine sunna sunna a wajen hujja matsayin ta ɗaya da alqur'ani kamar yadda ake wahayin alqur'ani ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka ake wahayin sunna haka ake wahayin sunna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwa da Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da su a cikin alkur'ani wanda Allah ya tabbatar cewa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ne amma umarnin da sunna ya zo da sunna ta zo ba da aya ce ta Alƙur'ani wanda ta bayyana a yi wannan ba kamar yadda yake bayani ya zo a cikin tafan usul manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran an zo an tambaye shi akan hukuncin wanda ya yi ihrami hukuncin wanda ya yi ihrami alhali yana sanye da jabba wadda take mai turare yaya zai yi yana cikin wata ƙubba sai aka ga kamarsa ta canza ana cikin sanyi amma sai aka ga yana gumi fuskarsa ta yi ja sai umar ya ce mai ala ibn umayya kai ne kake so ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake masa wahayi zo ka gan shi yanzu ya nuna masa shi bayan abin ya yaye masa ya dawo yanda kuma suka yanda suka saba ganin sa sai annabi sai suka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina wanda yake tambaya akan ihrami sai ya ce gani ya rasulullah sai ya ce ammal jubba fanzi'ha ita wannan jabbar taka ka cire ta waghsil ma bika min al-haluq shi kuma wannan turaren wanda ka shafa na za'afaran ka wanke shi Wafi alfe umrati kama da taf'alu fi hajji irin abin da kake yi a cikin hajjinka to shi za ka yi a cikin umrarka yanzu wannan akwai aya akwai aya da muke karantawa da wannan a cikin alkur'ani amma kuma gashi da wahayi ya zo Tun da wahayi ne sahabbai da su ga abin sun ce wahayi aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin to wahayi ne amma ba wanda ake tilawarsa a alkur'ani ba saboda haka hatta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ake masa shi yasa ne waɗanda suka san sahabbai daga cikin su akwai mutarrif ibn abdullah ibn shikhir ɗaya daga cikin manya manyan malaman basra yake cewa kana jibril yanzilu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bis sunna kama yanzilu alaihi bil qur'an jibril yana saukar yana sauka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunna kamar yadda yake sauka a gare shi da alqur'ani dan haka kada ku saurari waɗanda suke cewa ai su alkur'ani kawai shine hujjar da za a bi kasan duk wanda zai zo ya ce maka cewa yau sallah biyar din nan ba ta da tushe a cikin addinin musulunci kasan wani addini ya zo daban ba addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kuma ba inda aka ambaci sallah biyar sallolin nan guda biyar a cikin alkur'ani a hadisi suka zo don haka mutumin da ya yi inkarin sallah biyar mutumin da ya yi inkarin hadisi yana inkarin salloli biyar duk mutumin da ya yi inkarin salloli biyar a cikin addinin musulunci ka san ya bar addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda wanda suka kawo maka alƙur'anin tun da je alƙur'anin nan alƙur'anin nan ba kai ne ka je ka ɗauko wanda ka je ka karɓe shi daga wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallam ba kai ma zuwa tashi kai ka ga ana karantawa wanda suka kawo maka alƙur'anin nan su suka kawo maka hadisan nan su suka kawo maka salloli biyar ɗin nan sahabban nan da suka kai alkur'ani zuwa gabas gabas da yamma kudu da arewa na duniya su suka kai salloli biyar su suka kai kiran sallah su suka kai ikama su suka kai hajji su suka kai cewa in an yi hajji yi dawafi sau bakwai Allah ta'ala ya ce wal tsawafu bil baitil su si dawafi da dakin Allah da daddi amma ba ba ayar da ta bayyana sau nawa za a yi dawafin nan amma ko ya san dawafi sau bakwai ake haka aka taso aka ga sahabbai haka aka taso aka ga ana yi kuma sahabbai haka suka isar ga al'ummomin musulmi saboda haka kamar inda suka kawo alkur'ani inda dai ka yadda da alkur'ani da sahabbai suka kawo to dole ma ka yadda da sunna dan su suka kawo maka sunnar ba kai ne ka je ka kai ne ka koyo alkur'ani daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka wannan ayar nassi ce akan wajabcin da'a wajabcin bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka zalika kuma wannan ayar ta nuna wajabcin da'a ga shugabanni ga wanda musulmi suka sanya ya zamanto shine yake jibintan al'amari a kansu shine jagora a kansu kuma kamar tunda ta nuna wajabcin ai da'a a gare su to ta nuna wajabcin ai riko da shugabannin kenan wajabcin a samu shugaba wato kada musulmi su zauna haka sasakai babu shugaba a kansu domin yin haka barna ne ya saba da ya saba da hankali mutane suna zaune zai zama in ba su da shugaba sai dai su rayu a cikin fauda la yasluhu nasu fawda la sarata wa la sarata idha idha juhaluhum sadu babu abinda wato rayuwar mutane ba zata kyautata ba idan ya zamanto suna zaune babu shugabanni yayin da kuma shugabannin nasu suka zamanto jahilai to da su da babu da ɗaya ne saboda haka wajibi ne a samu shugabanci annabi sallallahu ya ce idza kharaja thalathatu na farin nafarin fi safar falyu'ammiru alaihim ahadahum idan mutum uku suka fita tafiya to su sanya ɗaya daga cikinsu ya zama to shugaba a cikin tafiya ka gani tafiya wadda take a ba babu tafiya wadda take ta mutum uku kawai adadi wanda yake kalilan kuma da zamani wanda yake mahdudi kayyadadde an ce dole a samu shugaba a cikin wannan haduwar ina kuma ga haduwar al'umma wadda take mai abin nan dubannin mutane dubban mutane su ne za su zauna miliyoyi sannan kuma suna zaune rayuwar da za su rinka hayayyafa rayuwa mai tsawon gaske sannan kuma a ce kowa zai abin da ya so idan aka yi haka babu yadda za a yi mutane su tabbatar ma kansu maslaha ana bukatar shugabanci domin a tabbatar ma al'umma maslaha da ta za ta gama da kowa da kowa a kuma kawar da cuta da barna daga gare ta ba yadda za a yi mutane su tabbatar ma da kansu maslaha na yadda za su yi zamantakewa a cikin aminci da kwanciyar hankali da ci gaba da samun wadata da samun sauƙin rayuwa da kuma su mara da kansu barna da abin da zai kawo musu tsoro da abin da zai kawo musu wato karewa da abin da zai kawo musu lalacewa al'amuransu dole sai da shugabanci dole sai da shugabanci don haka sanya samun shugabanci wajibi ne shi yasa sa musulmi ya zamanto suka kaddamar da shi hatta akan abin da yake muhimmi wanda ba wanda baya wato riskar muhimmancinsa kamar wato rufe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwarsa don bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun shagaltu da samun wanda zai zamanto shugaba da sahabbai suka mayar da kansu kenan suka sai da bayan an yi mubaya a ga na abubakar sannan aka binne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin nuna muhimmancin kada al'umma ta zauna babu shugabanci kada al'umma ta zauna babu shugabanci to idan aka samu wannan ayar ta nuna muhimmancin a samu eh, ta nuna wajabcin a samu shugaba idan kuma aka samu shugaba ta nuna wajabcin a yi masa da'a to amma da'a tasa muqayyada ce da in yana ma annabi sallallahu alaihi wasallam da'a shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna mata'atu fil ma'ruf ita da'a ana yin ta ne a cikin abin da yake sananne karbabbe a cikin shari'a amma da shugaba zai zo da abin da ya saba to ba za a bi shi ba a wannan ayar ne imam bukhari ya kawo hadisin abdullahi ibn abi sarh wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wata runduna domin su kai yaƙi wata runduna ta mayakan sahabbai ya sanya shugaba a kansu shugaban ya ce musu ni ne shugaban ku ko suka ce eh ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajabta da'a a gare ni ko suka ce eh yace to ku tattara itace suka ce sam'an wa za'atan suka tattara itace yace ku rura wuta suka rura wuta yace sam'an wa sami'na wa ata'na yace to ku shiga ciki to sai kowa kuma ya yi shiru sai aka samu wani saurayi daga cikinsu su yace a'a to ai mu wuta muka guda muka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam to ta yaya za a yi kuma da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam da ka ce umarnin annabi ne cewa mu bi ka da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ko mu shiga cikin wuta suka ce a sai mun je mun gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka koma suka suka saba masa yace kuka saba ma umarni na yace eh mun saba maka da suka koma suka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace law dakhaluha lama kharaju minha da sun shiga cikin wutan nan ba za su fito daga ciki ba har lahira ma wutan za su shiga yace inna mata'atu fil ma'ruf ana da'a ne a cikin al ma'ruf kaga nan ya nuna kan cewa yana da muhimmancin kai hukunci da hankali irin na shari'a kai hukunci da hankali irin na shari'a dan an ce ai da'a ai ba da'a nan ta zamanto mutlaka bane tunda a cewa akai wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum a cikin da'ar ulul amr tana ƙarƙashin da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ne yake a cikin wanda yake duk muna karantawa a cikin ahlari wala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq babu da'a ga wannan mahluki a cikin abin da zai kai zuwa ga saba ma mahalicci za ka yi da'a ga shugaba ne in ya umarce ka da ɗa'a ga Allah amma idan ya umarce ku sabanin ɗa'a ga Allah to fala sam'a wala ta'a ba za ka bi shi ba ba za ka ji umarnin ba ba kuma za ka bi shi ba amma wannan ba yana nufin kuma a fito na fito da shi ba a ce tunda ya umarni da sabo kenan sai a yi tawaye sai a yi tawaye sai a yi bara'a a'a wannan sai dai idan kun ga kafirci illa an taro kufran bawahan sai kun ga kafirci a bayyane ya umarce ku da kafirci kuma ya bar addini to indakum idan indakum inda Allah burhan kuna da hujja a wajen Allah kan ku ki musu da'a in kuma kun sannan kuma ku yi musu bara'a amma ita ma bara'ar da fito na fito da su ɗin mu ƙayyada ce da ƙudura ana ƙayyade ta da iko wato idan kafi idan shugaba ya zamanto ya yi ma Allah tawaye ya yi ma addinin Allah tawaye ya zo yana umarni da kafirci ba za a bi shi ba amma ko ba za a yi tawaye a kansa a cire shi daga shugabancin ba sai ana da iko idan ba a da iko gara a jure zama ƙarƙashin shugabancin nasa karkatacce ana neman samun ana neman tanadi na a san yadda za a yi a canza bisa a ce za a ɗauki ba a da wato kyakkyawan tanadi a ce za a yi fito na fito da shi ya zama to an samu fauza a yi shekaru a cikin fitina babu shugabanci babu kwanciyar hankali domin shi shugabanci yana, ije wato barna mai yawa barnar da ke cikin kafircin da yake umarni da shi da kuma yake yi ta fi sauƙi bisa barnar rashin zama wato ba tare da shugabanci ba amma da yawa mutane ba sa gane wannan shi yasa ake zargin cewa har 'yan shi'a suke cewa dukkan hadisan da suke magana akan biyayya ga shugabanni shugabannin banu umayya azzalumai su suka kirkiro su malaman ahlu sunna kuma su suka kirkiro su suka gaya musu don su faranta musu rai suke cewa a bi su duk da yake duk da yake ba akan tafarki suke ba alhali ko wannan rashin hangen nesa ne da rashin sani wato da kuma jahilci ne da zalunci na farko dai babu yadda za a yi malaman sunna su kirkiro hadisan karya malaman sunna su ne suka fi kowa inkari ga banu umayya banu umayya sun yi ƙoƙari su canza sunna ce daga cikin sunnoni ba farilla ba ballantana imani amma ba su kyale su ba akan ƙoƙarin kokarin canza sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin kiran sallah a wajen sallar idi ba kuma yayin nafila suka kirkiro yana yin ba ne bayan sallah bayan sallar idi baya hudubar idi kafin sallar idi banu umayya saboda sun ga mutane ba sa zama su saurari hudubar su an yi sallah suna tafiya tunda bayan sallah ne ake yin ba kuma suna so su tilasta mutane su ji hudubar su sai suka canza suke yin ba kafin sallah kaga dai tunda zaka in dai zaka yi sallah dole zaka saurara sai ka zauna ka ji ba dan ka ji magana su sai suka canza wannan sunna kaga yin hudu ba bayan sallah sunna ce ta sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ga sallar idi da banu umayya suka yi wannan canjin duk da karfin mulkin su duk da karfin mulkin su malamai suka tashi suka yi musu inkari malamai suka tashi suka yi musu inkari suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah yayi hudu ba ne bayan sallah kuma suka ibin su akan wannan kuma suka gaya ma al'umma su suka ruwaito hadisan suna nan a cikin bukhari da muslim yau da kamar a ce sun yadda da su akan canza addini da kirkiro hadisan karya da yanzu ba za mu samu wannan hadisan ba sai dai kawai mu ji kan cewa ana yin huduba ne kafin sallar idi kamar yadda ake ta sallar juma'a amma har yanzu mun san cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine abin da banu umayya suka yi ba sunna annabi sallallahu alaihi wasallam shine ai huduba bayan sallar idi ko ba waɗansu ne suka yi wannan bayanin ba illa malaman ahlus sunna saboda haka akwai misalai da dama ga lokacin sallah banu umayya ba sa sallah akan lokaci sallar la'asar sai su jinkirta ta har sai rana ta kusan faduwa za ka ga a immatu tabi'in saboda jin tsoron cewar idan suka saba suka yi sallah ba a bayan su ba za a sare musu wuya suna zaune suna yin sallah ima'an irin su amiru sha'abi su sa'id ibn jubair a cikin masallaci suna zaune suna jiran sallar la'asar amma za su yi sallar la'asar akan lokaci ima'an dan kar a sani ma suna yi sannan kuma su yi sallar tare da su domin su tsira da wato abin da su tsira da da lafiyarsu da mutuncinsu tunda annabi sallallahu alaihi wasallam haka yace musu yace sallu salata li waqtiha fa in adraktaha ma'ahum fa salli fa innaha fa innaha laka nafila yace kai sallah in lokacin ta yayi sannan in ka riske ta tare da su kai sallah tare da su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi yace ku bi su fa in asabu falakum wa lahum in sun yi daidai kuna da lada na biyayya a gare su su ma kuma suna da lada na cewa sun yi daidai wa in akhta'u in kuma suka yi kuskure falakum wa alaihi kuna da ladan kun yi biyayya da gare su su kuma laifin cewa ba su daidai ba yana kansu so da haka inda mutane sun fahimci wannan yanzu hatta irin hayaniyar da ake ta yi kan sha'anin ganin wata ɗaya daga cikin hikimar samun shugaba kamar yadda ibn a shekul islam ibn taimiyya yake faɗa a cikin alfatawa yake cewa ɗaya daga cikin fa'idar samun shugaba shine shugaba shine zai tsayar da lokatai na idi da lokatan azumi da lokacin hajji kuma shine zai jagoranci wajen jihadi shine zai sa a yi amru bil ma'ruf ya kafa hizba duk daga cikin abubuwan da yake cewa shugaba zai wannan yasa daga cikin maslaha ya ambata daga cikin maslahar ya tsayar da lokacin idi da lokacin azumi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi as-sawm yawma yasumun nas azumi shine randa mutane suke azumi randa jama'ar musulmi abinda ake nufi da annas anan jama'ar musulmi da suke da shugaba in suka ce yau shine rana azumi to duk wanda yake cikin wannan jama'ar in shugaban su yace gashi ran yau ne rana azumi ya lazimce su ɗaya daga cikin wajiban shugaba kenan idan sun yi daidai a cikin cewa a tashi da azumi falakum walahum kuna da ladan su ma suna da ladan daidai in sun yi kuskure falakum wa alaihi kuna da lada kan cewa kun bi su don annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ku bi su wa alaihim su kuma suna da kuskurensu na cewa ba su yi tsantseni ba ba su bi ka'ida ba wajen tabbatar da ingancin shigar wata ko rashin ingancinsa wannan ba naka bane kace dole sai ai kamata yi ai kaza ai kamata duk saboda jarida saboda karatun jarida kace ai kamata yi ai kaza kamata yi ai kaza to kamata yi ai kaza ka faɗa ba ka da ikon ka sa a yi din to abin amma kana da ikon ka bi ko ba ka da ikon ka bi to wannan da kake da ikon shi za ka yi abin da ko ba ka da ikon Allah bai dora maka ka kyale masu ikon su Allah ya musu hisabi amma sai ga mutum ya ɗauko ma kansa cewar ta yaya za a yi a bi waɗannan shugabannin ga su ga yadda suke an san ga su ga yadda suke sayyidina ali radiyallahu anhu yana cewa la budda nasi min imam barran kana aw fajira ba makawa ga mutane su samu shugaba ko nagari ne ko fajiri ko nagari suka ce to in nagari ne mun fahimci cewa dole a samu to yaya fajiri kuma ya ce eh fajirin shi ma shi ne zai tsayar musu da sauran maslaha da abubuwansu na maslaha na rayuwa dole sai da shi shi sa kaga a lokacin sahabbai suka yi da'a ga irin su hajjaj ibn yusuf hajjaj ibn yusuf jabberi ne ya kashe sahabbai ya kashe tabi'ai shine ya ya kashe abdullahi ibn zubair ne ya kai yaƙi zuwa madina ya keta mutuncin madina ya keta alfarma harami na maka amma duk da haka abdullahi dan umar lokacin aikin hajji sai ya je kofar haimarsa ya ce ya ayyuhal amir in kunta turid in kunta turidu sunna fakhruj al'an in kana son ka bi sunna to ka fita ka je kai jifa yanzu domin a lokacin aikin hajji sai amirul shugaban musulmi sai ya je ya yi jifa sannan duk musulmi za a je a yi jifa daga an yi sallah zai zo ya ce masa to yanzu ne in kana son sunna ga lokacin yin wannan ibada ya yarda da shugabancinsa tare da cewa azzalimi ne haka zalika imamu ahmad ya yarda da shugabancin ma'amun tare da cewa ya ɗauki mutane akan bid'a amma saboda barnar rashin binsa ta fi barnar binsa a cikin bid'ar tasa da a cikin fasikancin nasa wannan ayar tana da muhimmanci kuma tana daga shi yasa tana daga cikin a tabi abinda Allah maɗaukacin sarki ya ambata a waccan ayar da ke cewa inna Allah ni'ma ya'idukum bih Allah ma dalla da abinda yake muku wa'azi da shi domin abinda zai tabbatar muku da maslaha ne a cikin rayuwa abinda zai tabbatar muku da maslaha ne a cikin rayuwa muna gani dukkan sauran al'umomi ba su ci gaba ba sai da suka samu ingantaccen tsarin siyasa tsarin siyasa wanda zai kawo kwanciyar hankali da shugabanci ingantacce wanda zai zamanto akwai shugaba mai tabbatar da umarni mai kawar ma da al'umma a barna da kawo mata gyara abinda zai kawo ci gaban al'umma da zaman lafiya kenan kuma shi addinin musulunci a bisa ɗabi'arsa yayin da ake zaman lafiya lokacin ne yake yaduwa shi yasa babu waɗanda yan bid'a suke son ai tashin hankali muku ahlus sunna ko shi so muke yi akwai wato hankali ya kwanta domin hankali ya kwanta lokacin ne za a yi karatu za a yi wa'azi mutane su fahimta su ku yan bid'a abinda ba sa so kenan yayin da ake karatu ake wa'azi mutane suna fahimta to suna ganin afala rona afala rona annana atil arda nanqusuha min atrafiha za ka ga ana ta kwashe su ta ko ina to abinda ba sa so kenan shi yasa suke so sai yasa suke so ai hargowa ai tashin hankali to tashin hankali ko yana kore abinda al'umma addinin musulunci ya zo ya kawo shi yasa haga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a samu wannan kwanciyar hankalin domin a samu inganci domin a samu a wato maslaha ta al'umma ga baki ɗaya yake kyala abubuwa da dama wanda har waɗansu za su gane kan cewar kamar rusa maslahar addini ne alhali ku hangen nesa ne da fahimtar wato maqasidu shari'a manufar shari'ar musulunci to sannan Allah ta'ala ya ce fa in tanaza'tum fi shai idan kuka yi jayayya a cikin wani al'amari wato at-tanazu shine wannan yana ja wannan yana ja ma'ana idan kuka yi sabani wanda kowa ya ga abu ta fuska sabanin fuskar ɗaya fi shay'in a cikin wani abu nan an kawo ta na kira fi siyaqi shar domin ta nuna kan cewa kowane irin al'amari ne komai girmansa komai kankantarsa in dai kuka yi jayayya a ciki to farudduhu ila Allah war rasul kuma yadda shi wajen Allah da manzo mujahid ibn jabr daga cikin a'immatu tabi'in malaman tafsir yace ma'anar kuma yadda shi ya zuwa ga Allah kuma yadda shi ya zuwa ga littafin Allah ma'anar kuma yadda shi ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yana cikin in yana da rai kuma yadda shi wajensa ya hukunci in kuma ba shi da rai kuma yadda shi ya zuwa ga sunnarsa farudduhu ila Allah war rasul kuma yadda shi zuwa ga Allah da manzansa a cikin wannan akwai bayanin kan cewa alkitabu was sunna shine zai maganin sabanin musulmi tunda da ba zai magani ba Allah ba zai ce in kun yi jayayya kuma yadda shi zuwa nan ba Allah ta'ala ya ce wa mahtalaftu hukuncin Allah shine zai maganin sabani amma waɗansu suna waɗansu cewa suke yi ai alkitabu wa sunna ɗin ma kowa da fahimtarsa kamar suna cewa kenan alkitabu wa sunna ba zai maganin saɓani ba wanda wannan wani nau'i ne na wato sukan alkur'ani a fakaice Allah ya ce idan kun yi saɓani kuma yadda shi ya zuwa ga littafin Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya nuna mana kan cewa littafin Allah da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne za su yi mana maganin saɓani su za su yi mana maganin saɓani Allah ta'ala ya ce zalika khairu yin haka shine yafi alkhairi shine cewa wato yayin da ya zama to an yi sabani ka yadda kama yadda abun ya zuwa ga hukuncin Allah tunda muta Allah ya yi mutane daban yadda mutane suke ganin abu daban ne kuma wannan kowa ya sani a cikin ɗabi'a wannan kowa ya sani a cikin ɗabi'a wani zai ji a wani sanyi yana jin daɗin sanyi wani kuma ba abin da yake so irin a ce ana zafi baya son sanyi ko ba yadda za ka yi da shi wani shi kalar da yake so ja wani kuma kore yake so kowa ko da a cikin abubuwa na ɗabi'a mutane sun saba to haka zalika kamar yadda suka saba a cikin ɗabi'a a cikin zauki a cikin amfani da ido a cikin amfani da kunne wani zai ji wata waka yana santa wani kuma zai ji wata waka ba ya santa wani ba abin da yake so irin kira'ar sudais wani ko baya son kira'ar su dai kowa da irin abin nan ɗinsa haka wajen ɗanɗano wani yana son inibi wani ko baya son inibi to haka zalika a kwakwalwa ma ake a wajen kamar yadda muka saba a wajen waɗannan alhawas ɗin a ido da ji da ɗanɗano da gani da yadda muke zauƙin magana haka zalika a wajen tunani wani abin da yake gani sabanin abin da ɗayan yake gani saboda haka dole ne sai an yi sabani to shi yasa sai Allah ya mana maganin sabani shine a samu abu wanda yake zai zama to imam jagora wanda zai mana maganin sabani idan ya zo sai ya ɗauke sabani baki ɗaya shine mu mayar shi zuwa ga wajen Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam mu mayar da shi zuwa ga alkitabu was sunna Allah ya ce yin haka shine fa alkhairi domin zai zamanto kun yi maganin saɓani a tsakanin ya fi alkhairi kuma Allah maɗaukakin sarki yana yadda da shi domin Allah baya san jayayya maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa <clears throat> mafiya wanda Allah ya fi a cikin mutane shine al'aladul khisa mai tsananin husuma mai tsananin jayayya wanda shi ba yadda za a yi ya zamanto ya sallama da wanda ya saba masa to kaga idan ya zamanto cewar an samu abin da zai hana wannan mai tsananin jayayya jayayya kaga an samu alkhairi a cikin al'umma domin irin wannan jayayya ita take kawo tashin hankali ita take kawo rarrabuwa Allah ta'ala yana cewa wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum kada ku yi jayayya fatafshalu sai ku yi raki ku ji tsoro wa tadhhabu rihukum karfin ku ya wuce karfin ku ya tafi ya zamanto makiyanku ba za su ji tsoron ku ba musamman wajen yaki ba a san jayayya to jayayya duk da yake ana ganin kan cewa sabanin ra'ayi ana cewa gara a samu sabanin ra'ayi domin wato sabanin ra'ayi shi zai sa ra'ayin da za a fito da shi ya zamanto kyakkyawa da sauransu kwarai da gaske idan ya to sabanin ra'ayi ne duk wajen neman gaskiya wajen neman gaskiya babu laifi ai wannan to amma idan ya zamanto kan cewa gaskiyar bata bayyana ba aka ci gaba da sabani to maimakon a zauna kowa ya abin da yake so kan cewa mun yadda mu saba mai majuna uzuri akan inda muka saba a'a mu zo mu haɗe akan abin da zai haɗa mu gaba ke shine littafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yin haɗewar mayar da shi zuwa ga Allah shine fa alkhairi maimakon a zauna a cikin sabani wa ahsanu ta'wila kuma shine mafi kyawu wajen karshen akiba wannan ayar kamar yadda waɗansu malamai hazikan malamai na tafsiri suka ambata ta kunshi dukkan dukkan dalilan shari'a dalilan shari'a dai abubuwa guda hudu ne umma ummahat wanda dukkan al'umma suka yadda a kansu in banda zahiriya da suke inkarin kiyas alkitab littafin alkur'ani shine asali na farko asali na biyu sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asali na uku me asali na uku ijma'i ijma'in al'umma asali na hudu kiyasi to wannan aya duk ta tattara su ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah ku bi Allah kun ga alkur'ani kenan ko wa tsaye rasul ku bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga sunna kenan to ina ijma'i ah, ba su ne ba ulil amru ai ba su ne ijma'i ba don ulil amru za su iya sabawa za su iya faɗan abu a saba musu in sun saba ya zama to kan cewa ba ijma'i ne kenan ha ulil amru ulil amr ba sun yi umarni banu umayya ba sun yi umarni da yi a jinkirta sallah ba har lokacin da ya fita ba amma sun zamanto ya zamanto ijma'i maganarsu an saba musu sayyidina umar ya yi fatuwa wanda waɗansu sahabbai kuma suka saba masa bai zamanto ijma'i ba kenan ijma'i a cikin faɗin Allah kada saboda ƙurewar lokaci fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah war rasul in kun yi sabani a cikin wani abu kuma yadda shi zuwa ga Allah da manzansa in ba ku yi sabani ba fa ijma'i kenan saboda haka ijma'i yana cikin nan in ba ku yi sabani ba kun yi ijma'i kenan saboda haka anan ijima'i yake in kuma kuka yi sabani shine an samu wani abu wanda yake babu hukuncinsa a cikin alƙur'ani babu hukuncinsa a cikin sunna kuma babu hukuncinsa a cikin ijma'i saboda haka kun yi sabani kenan to kuma yadda shi zuwa ga Allah da wanzansa wannan shine kiyasi domin shine ma'anar kiyas abinda babu shi a cikin alkur'ani da sunna kai kiyasinsa kan abin da yake akwai shi a cikin alkur'ani da sunna hmm? kamar alal misali ganye mai sanya maye babu shi a cikin alkur'ani da sunna alhashish kaga sai aka ga da meye kama sai aka ga yayi kama da giya giya tana cikin alkur'ani da sunna saboda haka sai aka ba mu ganye hukuncin alkur'ani da sunna sai wannan shine kiyasi wato kiyasi akan abin da yake yana da asalinsa a cikin alkur'ani da sunna saboda haka wannan ayar ta bayyana dukkan adillatu shari'a guda hudu ga baki ɗayansu wanda yake wannan yana daga cikin wato jawami ulkalim na alkur'ani abu wanda yake a cikin aya guda a tattara kusan gabaki ɗaya abin da shari'a ta dogara a kansa duk gashi nan a cikin ayar babu wanda babu abin da zai tabbatar da wannan in ba abin da ya fito daga wajen rabbul alamin ba haka zancen Allah ta'ala yake haka zancen manzon Allah salawatullahi wasalamu yake na'am ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا ليكفروا به وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يذلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ثم ثم جاءوك يعلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم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 Allah ya ce ba ka ga waɗannan waɗanda suke riyawa wato suke faɗa da baki amma kuma zuciyarsu abin ba haka yake ba suna riyawa a bakinsu annahum cewa su amanu bima unzila ilaika sun ba da gaskiya da aka abin da aka saukar a gare ka wa ma unzila min qablik sun kuma ba da gaskiya da abin da aka saukar gabaninka yuriduna an hakamu ila tagut suna nufin su kai hukunci ya zuwa ga tsagutu suna nufin su wato hukunta wanda yake mai wucewa ga iyakokin Allah wanda yake akan karya suna so su mayar da shi shine mai hukunci a kansu wa kad umiru an bi alhali ku an umarce su da su kafirce ma shi tsagutu wa yuridu shaitanu an dalalan ba'ida shaidan kuma yana nufin ya batar da su bata mai an dalalan ba'ida shaidan yana so ya batar da su bata mai nisa yayin da yake sanya su yake wato yake musu waswasi yake tura su ya zuwa ga kai hukunci ya zuwa ga attago wannan ayar kamar yadda wani daga cikin tabi'ai imam amiru sha'abi ya ruwaito ya ce kana baina rajulun minal yahud wa rajulun minal na husuma akwai wata husuma ta kasance tsakanin wani mutum daga cikin yahudawa da kuma wani mutum daga cikin munafikai faƙalar yahudi sai bayahudan ya ce na ta haka mu ila muhammad mu je mu kai hukunci mu kai kara wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu arafa annahu la ya'khudhu rishwa domin ya san annabi sallallahu alaihi wasallam baya karban rashawa asalin ma'anar rashawa shine abin da zaka bayar ga alkali domin ya canza hukunci abin da yake naka abin da yake ba naka ba ya baka ko kuma abin da yake na abokin fadan ka ya ɗauko ya baka wannan shine rashawa to annabi sun sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya cin rashawa wala yamilu fil hukum kuma baya zalunci a cikin hukunci wa qala al munafiq shi ko munafiq yace na tahakamu ila al yahud mu je mu kai hukunci ya zuwa ga yahudawa ya zuwa ga wani ba yahudi li ilmihi annahum ya'khudhuna ar-rishwa saboda ya san cewa suna karban rashawa wajen hukunci wa yamiluna fil hukum kuma su karka suna zalunci a cikin hukunci duk da yake ga abin da Allah ya ce sai su karkata su yi malƙodiyo su yi hukunci kuma su ga kan cewa ai sun yi hukunci da hukuncin Allah ne fattafaka ala an ya'tiya kahinan fi juhaina sai suka yi ittifaki kan cewa su je su kai hukuncin wajen wani boka na kabilar juhaina haka ma ilaihi sai suka kai hukunci zuwa gare shi fa nazalat hadhihi aya sai Allah ya saukar da wannan aya saboda haka alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka ma riyawa cewa sun yi imani da abin da aka saukar gare ka wannan munafikin kenan domin imanin munafiki a harshe yake ba a zuci ba shi yasa Allah ya ce yaz'umuna suna faɗi da bakin su yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim suna faɗi da bakin su abinda ba shine a cikin zuciyarsu ba wa bima unzila min min kuma suna riyawar cewa sun yi mai da abinda aka saukar gabaninka shine ba yahudan shi ma shi ma riyawa ne yayin da yake cewa yayi mai da abinda aka saukar da annabi Musa amma ya yadda kuma ya kai hukunci wajen boka da addinin annabi Musa shi ma yayi umarni da kafirce matsagutu saboda haka yuriduna an yata mu ila tagut suna so su kai hukunci zuwa ga tagutu ma'ana kai hukunci zuwa ga boka din kenan domin boka yana daga cikin jinsin tagut domin yana da awar ya san gai duk wanda ake bashi sifa daga cikin sifofin Allah tagutu ne saboda haka tagut ya hada boka ya hada abin nan a wato dan koran gunki wanda yake cewa ga abin da gunki ya fada da dan koran aljan ko da ke bokan kenan shi ne dan koran aljan domin boka dan koran aljan ne shi ne zai ce maka aljan ya ce kaza aljan ya ce kaza ko kuma yin shiru ya wata magana wanda baka san ma'anarta ba wani yare wanda yake wanda yake mutane ba sa yi aljanun ma kila a faɗin sa ne cewa aljanun suke yi waye san yaran aljanu shine to shi dagutu ne haka zalika wanda ya da'awar ya san gaib da wanda ya da'awar yana hukunci irin hukuncin Allah shine wanda yake kafa wanda yake wanda aka yadda cewa yana da ikon ya bada shari'a ga shari'ar Allah ya dauko shari'ar mutum ya zo ya kawo gaba constitution wanda ya ce zai zo ya dauki constitution da yake ya saba umarnin Allah ya sanya shi a kansa cewa shi zai bi ko da ya saba ma alkur'ani shi zai bi to ya mai da constitution dagutu to wanda duk wannan nan duk waɗannan duk wanda ya zaɓi sanya hukunci ya zuwa ga tsagutu bayan kuma Allah ya umarce da ya kafirce masa ya shiga cikin wannan aya ya warware imaninsa yuriduna an yatahakamu ila tagut kenan suna so su kai hukunci ya zuwa ga at-tagut wa qad umiru an yakfuru bihi alhali an umarce su da su kafirce ma din wannan kaga ga hukuncin Allah na nan domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan har ba yahudi yace a je a kai hukunci wajensa ya ga bai da hukuncin Allah ba Kamar an kawo maka shari'ar Allah ce cewa ka kai hukunci wajen shari'ar Allah sai ka ce a shari'a Allah ai yanzu zamani ya canza ba za a yi hukunci irin yadda zamani ya dace ba a je a kai ya zuwa ga ai kana isan irin wannan dole sai dai ka koma wajen abin nan shari'ar bature dole sai dai ka koma wajen kaza dole sai dai ka koma kanunin wato kanunin din faransa canon law da sauransu to shine irin wannan ga hukuncin Allah an kawo masa hukuncin Allah cewa a kai a makadiya wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a'a mu je mu kai ya zuwa ga wajen ku tun da rigima ce ai tsakaninmu babu ruwan addini a ciki watakila har wannan abin zai kawo domin ya nuna kan cewa akwai wani abu na imani imani a ciki alhali kuwa gundarin abin shine ya kau da kai gabarin hukuncin Allah ya ɗauki hukuncin da ya saba ma hukuncin Allah ya hukunta shi a kansa to shine Allah ta'ala ya ce wa yuridu shaitanu an yudhillahum dalalan ba'ida shaitan yana nufin ya ɓatar da su bata mai nisa ne daga shari'a yayin da yake sanya su su yi irin wannan Allah ta'ala ya ce ah, wa idza du ila ah, ah, yurid wa yuridu shaytanu an yudhillahum dalalan ba'ida wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa idan aka ce musu kuwa ku zo ya zuwa ga abinda Allah ya saukar shine alqur'ani wa ila rasul ku zo ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci a gare ku ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa sai kaga munafukai suna kauce maka kaucewa mabayyaniya ba sa ko saurarawa su ba wannan suke so ba wa idza du'u ila Allah wa rasul yahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun idan aka kira su ya zuwa ga Allah da manzansa domin ya hukunci tsakaninsu sai ga wata jama'a daga cikinsu suna bijirarwa suna bijirewa suna kawar da kai wa in ya yakun lahumul haqqu yatu ilayhi mud'inin idan ku suna da haƙƙi wato idan san ransu ya dace da abin da ke cikin shari'a sai ga sun zo suna cewa to ai shari'an mata ce ai shari'an mata ce da ku da aka ce ku zo ya zuwa ga shari'a suka ce a'a wannan zaka kawo tashin hankali muna zaune ne da musulmi da kafiri kada ka kawo wannan magana ba magana addini ake ba amma yayin da ya zamanto sarransu ya dace da addinin sai ce to ai addinin ma ya ce ai shari'an mata ce a fi qulubihim maradun cuta ce a cikin zuciyarsu amir tabu ko ko suna shakka ne amir tabu am yuri am yakhafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu ko ko suna jin tsoro ne cewa Allah da manzansa za su yi musu zalunci ba za su ba su haƙƙin su ba shari'ar musulunci ba za ta tabbatar musu da haƙƙin su ba bal ulaika humuz zalimun duk ba wannan bane waɗannan su ne azzalumai ba waɗansu ba inna maka na ƙaunar muminin su ka muminai maganarsu idan du'o'ilallahi wa rasuluhu in aka kira su ya zuwa ga allah da manzansa layaha kuma bainahu mai hukunci tsakaninsu. an yi kununsi su sami cinawa a fa'ana sai kawai su ce mun ji mun bi wa ita ka humna mufli ɗauke waɗannan su ne masu rabauta. to su ka munafukai idan aka ce musu su zo ya zuwa ga allah da manzansa suka gasuna kwaice wa mabayanya fa kai fa idan asabar tun musu to yaya halin su zai kasance idan wata musiba ta sauka a kansu. bima qaddamat aydihim saboda abin hannuwansu suka gabatar domin yayin da mutum yayi zalunci yayin da mutum ya saba ma Allah Allah zai Allah zai masa sakayya a nan duniya man ya'mal su'an yujza bi wanda duk ya aikata mummuna za a yi masa sakayya akan wannan wa ma asabatkum min min musibatin fa bima kasabat aydikum ba wata musiba da za ta same ku sai face saboda abin da hannayenku suka tsoro wurta saboda haka yayin da musiba ta zo musu saboda wannan babban zunubi da suka yi na kai hukunci ya zuwa ga ɗagutu na kaucewa ga barin hukuncin Allah da hukuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da musiba za ta zo ta same su sun maja'uka sannan su zo maka ya rasulallah ya na billahi suna rantsuwa da Allah in aradna illa ihsanan wa tawfiqa mu dai wallahi ba nufin komai muke ba yayin da muka kai hukuncin mu zuwa ga wannan ɗagutu ɗin illa ihsana ba abin da muke so sai ihsani so muke mu dan kyautata ma kanmu mu samu ma kanmu maslaha wa tawfiqa ko mun dauka ai su ma duk abu ɗaya ne zamu samu eh, eh, eh, tawfiki zamu samu a wajen wato lokacin ne za su kawo za su rinka kawo uzuri wato yayin da suka saba ma Allah Allah ba zai kyale su a haka ba kuma yayin da ya to Allah ya jarrabce su da jarabawa to a lokacin nan ne ido zai raina fata wannan kuma sunnar Allah ce dangame da wato masu shakka a cikin imani Allah ta'ala a cikin suratul ma'ida yana ambatan cewar munafikai masu rukon wato ahlul kitab suna rukon su majibinta koma bayan muminai in aka yi musu magana sai su ce ai wata sha'an an na da'ira muna jin tsoro ne kar wata musiba ta faɗa mana wayannan mutane fa muna zaune tare da su la'alla al'amari ya zo ya juya ya zamanto su ne akan al'amari saboda haka dole ne mu dan kusance su dole ne mu abin nan mu miƙa mi mudarati dole ne mu nuna kan cewa muwa muna tare da su to Allah ta'ala ya ce na sha'an fa'asallahu an ya ce bil fathi ya kusata Allah ya na'am aw amrin min indi fa'asallahu an ya ce bil fathi aw amrin min indi ya kusata Allah ya kawo wani fatahi ko wani umarni ko wani lamari daga wajen Allah fa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimi sai su wayi gari suna nadama akan abin da suka boye a cikin zuciyarsu wato wannan ana wannan ayat tana nuna kan cewa abinda munafukai suke kawowa na hujja na cewa sun yi hukunci zuwa ga tsagutu domin suna neman ihsani ne suna neman abin da yake zai kawo maslaha ne wannan kuskure ne tunani ne mummuna domin wannan shi ake cema ainihin mudarati da wato shi ake cema almudahana ba a yin mudahana wa mudahana shine ka saba addininka don ka samu wani amfani na duniya wato ka sassauta addininka ka aikata abin da yake sabanin addininka hmm? ka aikata ma kafirci don kafirai su yadda da kai su ce a wannan namu ne wannan baya daga cikin masu masu wuce gona da iri ba fanatic bane wannan wannan moderate ne ka ƙibin addinin in ma ana zagin addinin ka shiga kai ma ka ce dama waɗannan fanatics ne ai duk ba mu ba haka ba kowa da kowa haka yake ba mu akwai wanda suke wayayyu ya ce a wannan moderate ne to kaga ya yi wannan domin ya samu yaban kafirai ko kuma domin ya samu wata duniya a wajen kafirai to sai kuma Allah ya zamanto ya canza abin addinin ya zo kafiran idan ya raina fata Allah ya sallada musulmi akan kafiran kafiran su zamanto wulakantattu to zartattu lokacin kuma kai da kake ganin su ne masu izza yau ka dawo shugabannin naka masu izzar Allah ya mai da su kasa. to a lokacin nan kuma sai ka ga sun zo suna ido ya raina fata shine Allah ya kace fa kaifa idza asabatu musiba to ya halin su zai kasance yayin da irin wannan ta faru akasin wannan shi ake so mutum yayi ka ba da duniya don addinin ka ya tsira ka ba da duniya don addinin ka ya tsira wannan shi ake cewa almudara illa an tattaɓo min tuqa in kuna jin tsoron wani abu sai ka wato ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da wani mutum ya zo ya kyautata masa magana ya kyautata masa magana ya san mutumin a shararin mutum ne amma domin ya tsira daga sharrinsa sai ya gaya masa zance mai daɗi ka ɗauko abu na kyauta ma na dukiya ka ba mu mutum domin ka tsira daga sharrinsa amma ba ka sassauta addininka ba domin ka samu amfanin da ke hannunsa ka bayar da addininka ai ka bayar da duniyarka don addininka ya tsira don ka tsaya akan addininka musulmi za su iya yin tanazuli akan wani abu na amfanin duniya in dai addininsu zai tsira amma don su samu abun duniya su yi tanazuli su kyala addininsu su rusa wani abu na addini su yadda a kwace musu wani abu na addini domin su samu wani amfani na duniya to wannan halin munafukai ne to shine Allah ta'ala kuma yake cewa al'amarin ba haka yake ba ku kuna ganin kan cewar matakin da kuka ɗauka ga natijar da za ta kawo amma a wajen Allah ba al'amari a wajen Allah yake ta yi maslahar da kuke tsammani za ku samu ba a nan maslahar take ba sai Allah ya juya al'amura ya zamanto ya kawo maslaha akasin yadda kuke tsammani a lokacin nan kuma sai ido ya raina fata amma inda kasance tare da gaskiya tare da addinin Allah ko da ka ga kana ganin kan cewa ba nasara kake samu ba zai tabbatar maka da maslahar ka ba kai hakuri saboda alƙawarin Allah gaskiya ne cewa innal aqibata lil muttaqin da sannu din aqibar za ta hmm, da sannu aqibar za ta to sannan Allah ta'ala sai ya ce ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim su waɗannan su ne wanda Allah ya Allah ya riga ya san abin da ke cikin zukatansu wato munafikai ba za su koyi ma Allah komai ba kan abin da ke cikin zukatansu fa a'rid anhum dan haka ka kyale su ka kauce musu ka bijire musu wa idhum amma da aka ce ka bijire musu ka kau da kai gare su ba wai ka kyane su haka ba a kai musu wa'azi abin da ake nufi da wa'azi shine ka ba su tsoro da ukubar Allah ka kuma tsoratar da su akan abin da suke yi saban Allah ne kuma wanda ya saba ma Allah ga makomarsa wa qul lahum fi anfusihim qawlan baliga ka gaya musu magana mai isa matuƙa wajen ma'ana a cikin zukatansu wato maganar da za ta sanya su su gane cewa ai an san wato an san asirinsu wannan ya nuna kan cewar shi kansa wa'azi ya danganta da irin wanda za ka yi ma wa'azi din munafiki abin ake so wajen wa'azi a yi masa a gaya masa magana mai balaga ma'anar balaga shine maganar da ta dace wato maganar da ta dace da irin halinsa na shakka da halinsa na rawrawar imani da halinsa na ganin kan cewa shi mai dabara ne halinsa na jimina wadda za ta ɓoye kanta a cikin rami amma bayanta a ɓoye a bayanta a tana tsammanin ta ɓuya amma kuma ga tana a bayyane take ga kowa tana ganin kan cewa ba wanda ya san asirinta amma a bayyane take to irin wannan haka ya kamata ka nuna ma munafiki yana ganin ya ɓoye kansa ya ɓoye kafircin ba a gane shi ba sai kai masa magana da za ta gane kan cewa ai asirinsa a bayyane yake shine magana mai balaga wadda ta dace da halinsa wannan ita maganar ita ce za ta sanya shi wato ya dawo Allah maɗaukakin sarki shi ya halicci bayi shi ya san kowane bawa hanyar da za a kai ya zuwa ga zuciyarsa abinda zai masa tasiri a cikin zuciyarsa da aka mu kula da irin waɗannan da waɗannan asalib da suke zuwa na alkur'ani wanda wanda yake a wanda yake a cikin alkur'ani an nuna mana yadda ake da'awa da mutane masu wauta mutane waɗanda suke wato masu irin wautar dawa wato wautar daji bararo 'yan ƙauye waɗanda yake ba saba da wato zalakar harshe irin ta birni ba wato al'arab an faɗi yadda za a yi wa'azi ya zuwa gare su a cikin suratul tauba wannan kuma aya ta nuna mana yadda za a yi wa'azi da wato munafukai akwai ayoyi da suka nuna yadda za a yi wa'azi da malami wanda ya kangare kama a kisar bil'am watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalaha minha kowanne akwai irin uslubin da ya dace da shi kuma wannan shine balaga wato mutabaqatul kalam li muqtadal hal maganar da za a yi ya dace da halin wanda ake maganar da shi to Allah ta'ala ya ce game da wayannan munafikai wanda suka hukunta wani hukunci akan su ba hukuncin Allah ba yanda za a yi musu ka kawar da kai daga gare su kada ka rinka bibiya su ka rinka nuna musu suna da wani muhimmanci domin in kai musu haka sai su rinka jin kan cewa ai dole sai da su za a dama al'amari al'amarin addinin musulunci dole sai da su saboda ana ganin kan cewa duk da yake sun ba addinin suke ba amma waɗannan mutanen sun san kan cewa dole sai da mu za a dama ka kau da kai ga su ka nuna musu su ba komai bane amma kuma kada ka kyale su da yi da yi musu wa'azi kai musu wa'azi kuma ka gaya musu magana wadda za ta yi tasiri a cikin zuciyarsu wannan haka Allah ta'ala ya koya mana a wajen yadda za mu yi mu'amala da wato masu shakka a cikin imaninsu kuma a cikin wannan akwai tsoratarwa gare mu da kada mu ma mu je mu fada cikin cikin irin wannan tarko ko babban hanyar da za hanyar da take kaiwa mutum ya fada cikin irin wannan shine ka fifita hukuncin dagutu akan hukuncin Allah ka bar hukuncin Allah ka sanya hukuncin dagutu akan ka yana daga cikin irin wannan kamar yadda Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ya ambata abinda zaka ga waɗansu suna yi a waɗansu suna yi na neman wato a cikin wani abu saɓanin musulunci su rinka neman wani amfani a cikin abin da ya saba ma addinin musulunci kamar masu ilimin falsafa suna ganin kan cewa addinin musulunci bai zo da bayanin tauhidi isasshe ba in kana son tauhidi dole sai ka je ka karanta littafan falsafa sai ka karanta littafan aristotle sai ka karanta littafan pluto sai ka karanta littafan socrates sai ka ji irin abubuwan da suke tunani akan Allah akan asalin halittar duniya da sauransu wannan ne zai sa ka san tauhidi wannan ne zai sa ka san wajibul wujudi ka ji suna sifanta Allah da abin da Allah bai sifanta kansa ba sun mai da wato suka kyale na Allah suka ɗauki na falsifa. ko kuma waɗanda suke ganin kan cewar shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da azkar da suka zo na sunna bai isa ba sai ka je ka nemo wani zikiri daban ka je ka nemo wani su ya huwa ya huwa ya huwa ya wai shine wanda yake zai baka sanin Allah ka je ka bar na shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka je ka ɗauko na abinda mutanen mutanen indiya Hindus suke yi da wani irin dogon cirbin su da rashin wanka da kazanta cewa wannan ne zai sa ka san Allah kaga kana ganin kan cewar sai ka koma ya zuwa ga dagutu sannan za ka samu abin da yake zai kawo maka amfanin da kake bukata to Allah ta'ala yake cewa irin waɗannan a irin waɗannan shaidan ne yake nema ya fitar da su bata mai wata wato bata wanda yake mai nisantarwa daga abin da suke nema abin da suke nema din ba za su samu ba kamar yadda shi wannan munafiki da ya yadda da bayahude a je wajen boka domin hukunci adalci yake so yana son ya wato haƙƙi yake so to ba zai samu haƙƙin ba domin idan gaskiya bata bashi ba da adalci bai bashi ba to rashawa da rashin adalci ba zai ba shi wannan abu ba haka zalika mutumin da yake neman ilimi na Allah a wajen mutanen masu ilimin falsafa idan bai samu a cikin alkitabu wa sunna ba to a wajen mutanen falsafa ba zai samu ba mutumin da yake neman wujudan da ma'arifa da sanin Allah da zauki da jin daɗin sanin Allah wanda suke cewa shine zauki in bai samu a cikin ibadun da suka zo a cikin alkitabu wa sunna ba da zikirin da ya zo a cikin alkitabu wa sunna ba ba zai samu a can ba sai ma dai ya je ya kare da watakila ya je haɗu da wani aljan ya haukatar da shi da yawa ba haka suke yi ba a cikin wannan za ga sun je sun haukace a cikin wannan za ga sun je sun haukace daga sun soma cewa sun zama Allah din nan shikenan sai sai ga kwakwalwar ta buga sai su haukace to shine shaidan ne yake so ya batar da su bata mai nisa daga abin da suke tsammanin za su samu ai ce wa yuridu shaitanu an yudhillahum dalalan ba'ida ay dhallu an matlubihim alladhi huwa jalbul manfa'a wa daf'ul madarra fa inna dhalika inna ma huwa fi ta'ati wa rasulihi duna ittiba'i taghut domin wato shaidan zai batar da su bata mai nisa domin ba za su samu abin da suke nema na kawo amfani ga kawo kansu ba ko kawar da barna ga barin kansu domin wannan ba zai samu ba sai a cikin da'ar Allah da da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wajen biyayya ga ɗagotu ba fa idza aqabahum Allah bi naqid maqsudihim fi dunya idan Allah ya kawo musu uquba da, wato kishiyar abin da suka nema suke nema a duniya din fa asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim musiba ta same su saboda abin da su suka kaddamar qalu ma aradna bima fa'alnahu illa ihsana sai su ce ai muka yi ba abinda muke nufi da wannan aikin namu illa ihsana ai aradnal ihsana ila nufusina so muke mu kyautata ma kawukan mu la zulmiha ba so muke mu cuci kawukan mu ba wa tawfiqa ai jam'an baina hadha wa hadha li tajtami al haqa'iq wal masalih Allah ta'ala ya ce ula'ikal ladina ya'lamu ma fi qulubihim waɗannan Allah ya san abin da ke cikin zukatansu na na wato itikadi mummuna da mummunan nufi da mummunan zato da suke yi ma Allah don haka Allah ta sai Allah ta'ala ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kau da kai ga barin su ya musu wa'azi sannan ya gaya musu magana wadda take magana mai isa matuka wajen wato yin wa'azi da wajen nuna ma mutum abin da yake shine maslaha da kau da shi daga abin da yake shine barna sai mu tsaya a nan wajen Allah ya sai Allah ya kai mu gobe mu tashi a ayar da take biyo baya subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk